ولما يعلم الله الذين جاءوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا والله خير لما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم أولئك حبطت أعمالهم وفي الليل هم خالدون واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا لنا جمعة دري ما يوم درجة دري يوم الشاشدة da watan safar hijira 1445 wanda ya dace da daren daya ga watan septemba ailon 2023 allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar zuwa wani gari na ranar saboda munasabar bude sabon masallaci da bawan Allah ya erano ya gina a wannan gari nasa kuma wannan ɗaya ne daga cikin masallatai da yawa da ya gina a wannan ƙasa watakila amma ƙasashe makwabta saboda haka mun gode wa na sarki da samun wannan dama kuma wanda saboda aikin alheri da ya yi ya yi sanadin muka zo muna rabon Allah madaukakin sarki da masa sakayyar khairi amin da zo malaman da dama sun karanta har annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam man bana lillahi masjidan bana lahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina wa Allah masallaci ko ya gina masallaci saboda Allah to Allah zai gina masa wani irin gida a aljanna abinda za a lura a nan duk ɗan aljanna yana cikin gidaje da yawa amma kuma wannan wani gida ne na musamman da kowane ɗan aljanna da ya samu irin wannan gida zai ji ya gamsu an masa wata alfarma ta musamman saboda haka wani gida da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya roƙi Allah kuma addu'ar annabi ya ce gida ne na musamman bayan gidaje da ake da shi kuma duk wanda ya samu wannan gida zai ji ya gamsu lallai ya samu wata kyauta ta musamman daga Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya masu cikin bayansa da ya ba su ikon gina masallatai irin waɗannan masallatai Allah ya taimake mu amin yan musulmi lokacin abu a yi shi idan ka lura da cewa a maudu'in da malumanmu suka yi bayani a kansa yau kusan maudu'i ne da ake cikinsa kama daga irin yanayi da ake ciki na tsananin rayuwa da kuma al'amarin nan da ya shafi juyin mulki da aka yi a Nijar da maganar ta kaka za a warware wannan mushkila da ta faru ta dai a gabanmu za a warware ta ne ta hanyar zama kan teburi yadda ba za a ƙara wa al'umma wahala kan wahalar da suke ciki ba ko ko sai an yi akasin haka to babu shakka muna iya cewa masu hankali sun yi ijima'i ko sun yi wani abu kusan ijima'i da cewa wannan al'amari ya kamata a warware cikin lumana domin wannan shi ne samar da maslaha ga al'ummar Nijar da kuma al'ummar Najeriya da al'ummar kasashen Okwas, da al'ummar kasashen Afirka da ma duniya gaba daya. Mushkilar musiba idan ta zo kusan kowa sai dan ya dan jita gurgudun yadda Allah ya so ya jita. Sannan abin da ya shafi irin yanayi da ake ciki. ya kamata al'ummar mu su tuna kowanne ba su sani ba su sani cewa ai dama a matsayinmu na bayan Allah musulmi muke muminai ko aka san haka kullum muna cikin jarabawa Allah Jarabawa Allah tana zuwa nau'i biyu nau'i na farko zahirin sa wahala yunwa talauci tsanani rashin zama lafiya yawan mace-mace nau'i na biyu jin daɗi yawan dukiya lafiya zama lafiya kowanne ne musiba ce ko kuma da laƙalli kowanne ne daga cikinsu jarabawa ce amma mai ake so mu yi a matsayin mu na bayan Allah a matsayin mu na bayan Allah shi ne duk abin da Allah ya jarrabe mu da da shi sawa'un abin da zahirin sa ni'ima ne ko abin da zahirin sa ni'ima ne to dole ne mu tabbatar da cewa mun bauta wa Allah cikin wannan jarabawa domin shaitan kullum aikinsa shine ya ga cewa ya ɓadda mu kuma yadda yake ƙoƙarin ya ɓadda wanda ke cikin jin daɗi da lafiya da wadata haka ne yake ƙoƙarin ya ɓadda wanda yake cikin yunwa da wahala da tsanani ko ta ina shaidan yana iya zuwa abin da yake muhimmi shine kowa ya tabbatar halin da yake ciki yana kan alkur'ani da sunna ko ko ba kan alkur'ani da sunna idan wanda Allah ya ba shi daman fahimtar alkur'ani da sunna kullum sai ya auna kansa yaga cewa yana kan daidai yana kan daidai sai ya gode wa Allah ya ƙara neman taimakonsa idan kuma aka san haka ne to Allah ya ce fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun ga wanda ba su sani ba sai su tambayi waɗanda suka sani su gaya kuma alhamdulillah muna tare da malamai muna tare da mustahidai muna tare da mahaddata alqur'ani mahaddata hadisai masana fiqh sai mu gode wa Allah kan wannan alhamdulillah gane da jarrabawa a cikin suratul anbiya na'am Allah madaukakin sarki ya ce kullu nafsin dha'iqatul maut kullu nafsin dha'iqatul maut الموت ثم إلينا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإلينا ترجعون الله ما أخذ سركي كل نفس ذائقة الموت قوة ري ذات تنمتوا mutuwa wannan magana gaskiya ce kuma masu hankali daga cikinmu suna da gamsuwar cewa gaskiya ne ba wani wanda ba zai mutu ba ba wata rai da ba za ta mutu ba haka nan ma jumla da ke tafi wa nabluukum bisharri wal fitna muna jarrabtan ku bisharri da abin da zahirinsa sharri ne wal khairi da abin da zahirinsa kairi ne fitna a matsayin fitina saboda haka kowa ya yarda. duk halin da kake ciki na wadata na jin daɗi a ce ai wani yanzu shine shugaban duniya ko shine shugaban ƙasa mafi ƙarfi a duniya shine shugaban america shine shugaban china shine shugaban japan shine shugaban nigeria a ce wani ai ya fi kowa dukiya ya fi kowa dukiya a afirka ko ya fi kowa dukiya a duniya ko a ce wane ya fi kowa kyau kowance ta fi kowa kyau kowa ne ya fi kowa karatu kowance ta fi kowa karatu duka waɗannan abubuwa sunan su jarraba domin ta wannan hanya maɗaukin sarki ya baka ko ya baka shaidan na iya bin wannan hanya dai ta nima ya riba ka da ubangiji ya sanya ka kasa bautawa Allah maɗaukakin sarki haka nan kuma talauci haka nan talauci ka wayi gari baka da abin da za ka ci ka wayi gari ba ka da takamaimin ɗakin kwana ba ka da wata kyakkyawar riga za ka bi Allah ko ba za ka bi Allah ba saboda haka mu zamanto masu riko da alƙur'ani da sunna sannan jarabobin nan guda biyu duka Allah na yin su ne domin ya nuna mana cewa shi ne Allah musamman ma jarrabawa da zahirin ta ne kuma duk duniyar nan babu wanda ba zai ji cewa akwai wani abin da ke damunsa ba muna tare da wannan bawan Allah da ya gina mana wannan masallaci suna daga cikin mashahuran mutane mashahuran 'yan kasuwa a Najeriya amma tabbas inda za ka shiga zuciyarsa yana da wasu abubuwa da yake bukata da suka dame shi yana son Allah ya ne masa su haka ne wanda suke sama da shi a dukiya ko wanda suke kololuwa a mulki kowa na da wata bukata na da wani abu da ya dame shi na'am yau da za ka shiga zuciyar shugaban Najeriya mukami na farko ke da hannunsa sai da za ka tafi da akwai wasu abubuwa da yake gani sun dame shi yana ɗaukar su tamkar wata musiba ce da jarabawa gare su wannan domin Allah ya nuna wa kowa shi ne Allah shi ya sa kai a matsayin ka na duk halin da ka samu kanka ka tabbatar da cewa ba ka ba wa shaidan kofa ba in dukiya ce ka bauta wa Allah da wannan dukiyar idan mulki ne ka bauta wa Allah da wannan mulki idan lafiya ce ka bauta wa Allah da wannan lafiya idan talauci ne ka bauta wa Allah da wannan talauci idan rashin lafiya ne ka bauta wa Allah da wannan rashin lafiya kuma cikin jarabawa da Allah yake wanda zahirinsa sharri ne duk wata jarrabawa da ta same ka ko ta same ku ko ta same mu wanda zahirinta sharri ne to asalinta mu ne sanadi kamar yadda Allah yake cikin suratul ma'ida wa ma asabakum min musibatin wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum wa ya'fu an haka Allah ya ce duk wani abin da ya same ku na musiba wato jarabawar da zahirin ta sharri ne to fa bima kasabat aydikum ay fa bi sababi ma kasabat aydikum saboda dalilin abinda ko kuka aikata ko kuka tsorota ko hannayen ku suka tsorota nan ma wa yafu an kafi afu an kasir Allah ba ya kamun ku da dukkan kukan ku yana muku afuwa da yawa misdaqi ko kuma ƙarin ƙarfi ga wannan aya shine aya da Allah madaukin sarki yake cewa ma asabaka min hasanatin ma asabaka min فلله وما أصابك من سيئات فمن نفسك نعم محل الشاهد وما أصابك من سيئة فمن نفسك دون أبو ديسا عليك وانك ظاهر سيئة أولك كي فمن نفسك دليل إنسا دقا غريك كما ردمت يمكنش جوم مجلس المعلمين ya yi bayani ɗazu barista abin nan ibrahim sami jibiya ya mana bayanin abubuwa guda biyar aka in aka mutane suka samar da su to kuma lalle suna tare da jarabawa da zahirin ta sharri ne har abubuwa guda biyar yan musulmi kamar da muka ce a nan najeriya a yanzu muna fama da abubuwan da muke fama da su don Allah kar wannan hali da muke ciki ya sanya wani daga cikinmu a matsayinsa na musulmi ya zagi wani da Allah ya haramta ya zage shi kada wannan dalili ya sa ka zagi wani da Allah ya haramta ka zage shi ko kai wani yarfe da Allah ya haramta ka masa yarfe ko ka ɗora wa wani da bai yi laifi ba laifi dole ne mu shiga taitayin mu bi malaman alhamdulillah Allah ya ba mu malaman ya ba mu mujtahidai mujtahidi ba wasa yake ba ba san zuciya yake ba Kuɗi ba zai sa shi wato ka yi istihadi ba wannan bai zama to mujtahidi ba ko zarewan wato zare ido da wani zai masa ba zai sa ya kasa yin istihadi ba wannan shine ma'ana mustahidi saboda haka ku saurari malumin ku kame bakunan ku kada ku komai kada ku hurta komai sai akan ilimi sai abin da ya dace da Alkur'ani, sai abin da ya dace da shari'a wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya wajabta muku muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya ba mu lafiya da zama lafiya a ƙasar mu da ƙasashen mu na Afirka mm. wannan matsala ta juyin mulki da aka yi a Nijar muna fata Allah madaukakin sarki ya kawo mana hallinta mm. cikin ruwan sanyi ta ko da komai zai tafi daidai Nijar ta koma ta cikin zama lafiya da yalwar arziki al'amura su ci gaba da gudana. Amin. Mu ma kuma haka. Mm-hmm. Kuma masu ƙoƙari sawa'un su malamai da sauran ɓangarori da dama masu sowa ƙasashen Afirka, Najeriya da Nijar da sauran ƙasashe zama lafiya. Allah ya mun sakayyar. Amin. Wannan gugurmaya da suke yi, wannan aiki da suke yi, Allah ya sa ya ba da timar ɗinsu wa ma zalika ala bi aziz muna godiya maratan ukra ga shugabannin kungiya da su karɓi bakuncin na jiha da kuma na wannan karamar hukuma wannan masarauta muna gode musu da irin karanci da suka nuna mana kuma muna roƙawa shugabanninmu shugaban kungiya da sauran eh, mataimakansa duka Allah madaukakin sarki ya ƙara mana jagora cikin wannan ayyukan da'awa da muke yi amin ya ƙara mana albarka karfafa wannan kungiya ya karfafa wannan da'awarta ya kara mana ikilasi, ya kara mana imani Allah ka amsa mana wannan addu'a amin hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sallam Allah ya saka da alkhairi shi Allahu akbar nasiha kenan daga bakin shugaban majalisar malamai na kasa fadilatu Sheikh Dr. Ibrahim Jaro Jani ko mai wa'azi na gaba shugaban kungiyar jama'ati zara da bidiya wa ikamatu suna na kasa fadilin shehu doktor imam abdullahi bara law shugaban kan kungiyoyi na ahalin suna na afirka muna fata Allah mabakin sarki wa shugaba da agora ya daidaita harshen sa Allah ya kare mana shi daga kuskure Allah ya taimaki shugaba tare da shugaba da ya yanzu al'amara su salu wando Allah ya ba su shi insha Allah jazakallahu ya wannan malami بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت لعن الله أن ترفع ويذكر اسمه يسبح له فيها للغلو والأنصار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والخير كله فيما جاء به كتاب الله الله والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد ضل الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم الله أكبر da sauran ahlus sunna na ko'ina da muka haɗu a wannan gari na rano ina farawa da gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai da ya tara mu a wannan yammaci mai albarka a wannan gari mai albarka garin Rano karamar hukumar Rano cikin jihar Kano ina addu'a dukkan maluma da suke mana wa'azi tun daga shugaban majalisar malamai da ya sauka yanzu har zuwa wanda muka fara sauraron wa'azinsa lokacin da muka zo da abdulkadir sada kazaure da sauran alamomi wa'anda su sai wa'azi daban-daban sakatariyar الشيخ الدكتور محمد كبير هارون gombe শেখ আবু বকর গিরো আলু আল্লাহু আকবার চেয়ারম্যান ওয়াকিল কমিটি মে আইকি শেখ আবু গিরো না shimayawa nasiya mataimakin shugaban majalisar malamai barista ibrahim sabiu jibiya shi ma mun saurari nasiyarsa mun saurari shugaban jihar kano na wannan kungiya ne albarka babban darakta na ilimi da ilmantarwa profesa abdullahi salih pakistan shi ma mun saurari siyasa malam ibrahim idris jos na'am shi ma mun saurari siyasa mun saurari nasiha da kuma jawabi na maraba a madadin babban mai masaukin baƙi alhaji awadu abdullahi rano ɗaya eh, rano wanda distinguished senator abdulrahman kawo sumela ya yi mana alalamominmu daban-daban sun jawabi duk muna muku fatan alkhairi alhamdulillah muna addu'a Allah ya ba wa kowa ladan da yake bayarwa irin wannan addu'a mai albarka amin mai girma chairman na kamfanin Rano Alhaji Awalu Abdullahi Rano ina ƙara bin sahun sauran maluma da suka yi maka addu'a kan wannan babban aiki da kai ina addu'a Allah madaukakin sarki ya ba ka ladan da yake ba waɗanda suka gina masallaci amin masallaci abu ne mai girma idan Allah ya ba ka iko gina masallaci ka gode wa Allah hmm. akwai wani ya samu dukiyarsa ba masallaci ke lissafin ginawa ba wani yana nan yana gina wurare na saba Allah kai kuma Allah ya karkatar da zuciyarka da tunaninka zuwa ga sauraron wa'azi karantarwa sanya dukiyarka wurin taimakon addini wannan aiki Allah madaukakin sarki kare barka ka gajiya amin Allah ya ƙara sanya albarka mai yawa amin kar ku yi tsammanin kamar yadda profesa ya faɗa wannan masallaci ba shi kaɗai ba ne na farko muna fata kuma ba na ƙarshe ba insha Allah ya gina masallacai da yawa ba ma wannan zai ba ku sha'awa yanzu haka wannan kungiya ta mutadama izaratul bid'a wa iqamatus sunna muna gina university aina jigawa ya sunan university الصلاة global جامعة wannan jami'a da muke ginawa mun ce kowa ya kawo sadakan fatun layya a ci gaba da sanyawa asusun taimakon university ya zuwa yau mun kaɗi rahoton sadakan fatun layya da aka karɓa a Najeriya a sallar layya da ya gabata yau aka ba mu sakamakon a nan Rano mun samu kuɗi sama da miliyan casa'in da wani abu. Allahu Akbar ya ta samu miliyan ɗari kamar yadda ba aka samu. ɗaiɗaikun wayanda suka ba da wannan sadaka ina addu'a Allah ya sa ka muku Amin. Amma shi AA Rano bayan ya ba da fatan layyan gidansa ya ba da na iyalinsa ya ba da na jama'arsa duk an sanya a asusu to yanzu kuma ya ya yana nan a filin university a hadeja ya ɗauko wani katafaren gini na babban kokalci da za a koyar da yara sana'a eh rano yana nan yana gini yanzu gidan ya wuce linta Allah. irin wannan ayyuka da yake yi ba wurin mu kawai ba sauran wurare daban-daban yana nan yana da shi da sauran yan uwa da suke irin wannan aiki ba zan gushe ba sai na yi addu'a ta musamman ga shi ma dan wannan jiha deputy senate president na Najeriya a yanzu Barau Jibril wanda shi ma ya yi mana irin wannan gini a rasi har an gama har ma an sanya kayan ainihin wato zama a wannan gini da shi ma Allah ya saka mace da alkhairi amin ba za mu gushe ba da yake jihar Kano muke sai mun yi addu'a ga irin su Aminu dan tata wanda su ne suka fara sanya dukiya mai yawa a wannan ainihin wato aiki da ya tashi ba mu tallafi da taimako sai da ya sanya kuɗi ya kai miliyan ɗari biyar Allah akbar saboda haka ire-iren su kowa ya ba da gudumawa gwargwadon hali shi yasa malam tabbata ce Kano ko da mai kazo an fi ka sai dai kawai a ta haƙuri da kanawa kanawa na birni mai mata mai moto jishata saboda haka Allah ya ƙara sanya albarka wa jihar Kano amin Allah ya ƙara sanya albarka wa ƴan kasuwar Kano amin da sauran duk masu kokari don taimakawa a ko'ina a Najeriya distinguished senator Abdulrahman Kawu Samaila kai ma mun san irin gudumawa da kake bayarwa ko mun san fama da kake yi a jami'ar ka ta na'am jami'ar da ka tsaya ka tabbatar da wannan jami'a ta tsaya yadda jami'a ta samu istiqama ta tsaya da kafafunta to don Allah ka zo ka tattaro ka kuzo ka matso jami'atu salam ita ma ta samu ta samu istiqama ta tsaya da kafafunta Allahu akbar ina fata kofofin da Allah ya baka na taimako a majalisa da kake ciki da sauran hanyoyi da Allah ya baka bayan kayi wa kanka da al'umma to wannan jami'a ma har yanzu da ake kokarin ginawa taka ce na san kuma za ta yi abin da ya kamata Allah ya saka da alkhairi muna alfahari da irin ku a majalisa mun san irin kokarin da kuke yi yan uwa musulmai mun saurari wa'azi da bayanai da dama akan halin da muke ciki a wannan ƙasa da kuma ƙasashe ma makwabta musamman abin da ya shafi zaman lafiya zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki in ji malam bahaushe ya ma fi zama sarki domin idan babu zaman lafiya akwai sarauta mun gani a jihar borno akwai wani garin da garin ya watsa gaba ɗaya lokacin boko haram sarkin garin ya gudu ya komo mai maiduguri mun je mun kai mishi ziyara muna jaje ya ce ba ku san inda na fita ba sai da aka sanya wa mai martaba dan kwari da zani aka mishi lullubi aka dauka wata mata ce take wucewa sannan ya wuce in ba don haka ba da Allah kada ya sanya da mai martaba yake akbar garin ya ba zan faɗi garin ba saboda mai martaba da kansa ya ba mu labari amma dai yanzu lafiya ya samu an koma gida komai walwala ya koma Allah karka maimaita mana irin wannan ka zauna da kasan mu lafiya duk mai bibiyan abin da ke faruwa a Sudan zai tausaya ya ga al'ummar musulmi na sudan ƙasar da musulman najeriya da sauran ƙasashe ke murna da farin ciki a ji a yi karatu a wuri yanzu an nuna maka birnin khartoum in ka ga halin da ta shiga sai ka zub da hawa musulmi su yasu sun ɗauki makamin suna kashe junansu dole ne mu yi ta addu'a in mun hararo irin wannan zai faru mu nemi ya za a yi abin kar ya faru in muna da ikon mu yi saboda haka shi yasa abin da ya faru a Nijar kamar yadda babban sakatare ya yi bayani ƙungiyoyi daban-daban na musulmin Najeriya maluma daban-daban suka haɗu suka ɗau matsaya cewa su shiga cikin wannan shari ba gwamnatin Najeriya ce ta nemi ku zo ba a'a mu ne muka ce ya kamata mu je don muna da haƙƙi ba sai mun bari an soma yaƙi ƙasa ya shiga cikin wani hali sannan mu ce a yi addu'a ba a'a yanzu za mu iya ɗaukan mataki muna addu'a sannan kuma mu yi magana da mahukunta da za su iya sauraron mu Allah ya saka wa shugaban ƙasar Najeriya da alkhairi amin muna zuwa shugaban ƙasa yake tunda tun da kun ce za ku shiga ciki to na ba da dama ku shiga ku je ku yi nasiha ga waɗannan sojoji da suka karɓi mulki ku jawo hankalinsu domin ba sa sauraron kowa watakila saboda fuska na addini za su saurare ku alhamdulillah muka yi magana da maluma mu na Nijar aka samu tawagar maluma a nan aka je kuma sojojin suka saurare mu akbar suka girmama mu suka martaba mu domin musulmai ne gaba su kowannen kowannensu in ka gani a fuskarsa yana murna da saukan wannan tawaga amma me muke so mu cimma kar a samu kashe-kashe kar a samu yaƙi kar a samu fitinar da zai sa al'umman musulmi jinin mutum ɗaya zuba manzon Allah da amincin Allah su tabbata gare shi ya kalli ɗakin kaba ya ce ɗakin kaba na da daraja na da kima amma ran mumini guda ɗaya tak ya fi ɗakin kaba daraja a wurin Allah Allahu akbar kuma wayannan jagorori da muka je ba su ruwa kai musu ba nasiha aka yi musu na su tsare jinin al'ummas, su ji tsoron Allah kasu haifar da abin da zai sa kasansu ta shiga yaƙi kasu jawo abin da zai haifar da damuwa sun riga sun karɓi mulki tunanin waɗansu shine maluma sun je za a yi sulhu Ƙur'ani ya ce wa sulhu kai gaskiya ne wanda aka karɓi mulki a hannunsa shine shugaba Muhammadu Bazo wanda suka karɓi mulkin a hannunsu jagoransu brigadier general abdulrahman shani idan maluman nan muka je muka ce mun je ne mai sulhu tsakanin brigadier general abdulrahman shani da shugaba da aka karɓi mulki a hannunsa muhammadu bazo wani irin sulhu za mu iya yi musu babu sulhun da za ta yi shugaban da aka karɓi mulki a hannunsa ya gamsu cewa an yi mishi adalci da sauran mabiyansa sai in ka dawo da shi mulki kuma ba mu iya wannan babu yadda za ka yi waɗanda suke kan mulkin a lokacin ka ce su mika mulkin zuwa da wanda suka karɓa a wurinsa in sun mika me zai hau kansu kowa ya san wanda ya juyin mulki in ya yi juyin mulki abin bai nasara ba me yi hukuncinsa to ya kamata mutane su gane akwai abin da mu ba za mu iya ba sai dai a lokacin duk maganganun da ya kamata mu gaya musu akan hakkokin shi bazun a matsayinsa na musulmi ɗan uwa hmm. na kiyaye martabarsa da mutuncinsa mun jawo hankalinsu zuwa gare shi menene damuwar maluman nan me damuwar al'umma shine ultimatum da ƙungiyar ECOWAS ta bayar ta ce bayan sati guda za ta fada wa ƙasar Nijar da yaƙi da fada ko da ƙarfi da yaji sai ta dawo da shugaba Bazoum Gari yin wannan za a iya rasa rayuka ga baki ɗaya to mu mun je ne yanzu ECOWAS ɗin nan da suke so ta yi wannan ya za a yi a hana ta kai hari zuwa ga waɗannan sojoji su waɗannan sojoji ya za ku saurari waɗannan ƙungiyar ECOWAS ku zauna a kan tebur a tattauna a warware wannan matsala sai mu ce alhamdulillah sojojin sun saurare mu hmm. kuma sun ba da dama har sun yadda cewa ƙofar su a buɗe take a je a tattauna kenan an ci nasara su waye za su iya yin sulhu tsakanin shugaba bazum da sojojin a tattauna a gaya zai faru shine aka samu kwamitin general Abdulsalami, abubakar tsohon shugaban kasa da sarkin musulmi da sauran ikon su ko suna nan suna fafata wannan mu abin da muke iyawa shine kar a zubar da jinin kowa a najeriya ko a nijar hmm. wannan ko yana bukatar addu'o'i yana bukatar tsayawa saboda haka muna addu'a ya zuwa yanzu kusan Allah ya taimake mu kamar yadda distinguished senator yake faɗa yanzu ana ta magana ne sojoji sun fi da program ɗinsu na shekara uku wayannan suna ce a rage na addu'a muke Allah ya sa a samu daidaito tsakaninsu wayancan su rage wa'yan su yadda an rage shi za a miƙa mulki Nijar ta koma lafiya ta koma demokradiyya kamar yadda aka saba Allahu akbar amin in Allah ya taimake mu wannan ya samu to kenan an kai karshen wannan takaddama da wannan rikici kuma ma zalika ala Allah aziz in Allah da za a samu haka shine muke neman a yi ta addu'a a yi ta musu addu'a kuma muna yau kanmu addu'a in suka zauna lafiya mun zauna lafiya in sun shiga tashin hankali mun shiga tashin hankali saboda haka ƴan uwa kuma a cikin irin wannan saduwar mu da shugaban kasa bai hana mu ba shugaban kasar Najeriya kenan tunasar da shi halin da Najeriya ke ciki na matsi na tattalin arziki da wahala da yin nasiha cewa a sassauta wa ga al'umma duk wanda ya sassauta Allah zai sassauta mishi kuma ya kafi wannan shawara ya ce in Allah ya da suna ɗaukin mataki don ganin me ya kamata me ya rage mu kuma babu wani gwamnati za ta iya zuwa ta azurta kowa da kowa hmm. a ce kowa ya samu arziki in ma an samu arziki kowa da arziki a hannunsa ai tashin hankali ya zo a ƙasa gaskiya domin idan kowa na da kuɗi to waye kuma zai tsaya ya maka aikin da leburori ke yi lebura ya samu kuɗi akwai hikima na ubangiji arzikin da ake so shi ne ƙasa ta zauna lafiya a samu walwala a samu kwanciyar hankali haka kuma na faruwa ne idan mutane suka koma wa Allah in sun shiga cikin wani hali in ba ku manta ba gwamnatin Buhari bata jima da tafiya mm. irin wannan kalmomin da aka so mu gaya wa wannan gwamnati a yau irin ta aka gaya wa gwamnatin buhari ko ba irin ta bace irin ta ce kullum ana magana ana ganin kamar ba a taɓa yin wani gwamnati da aka shiga matsi kamar wannan ana shigowa kuma yanzu sai ka ce a ah, a sai gwanda jiya yanzu ma har na ji wani malami ce ina ce ana murna bako ya tafi a sai ne a ah, ni ba zan karasa ba haka ne ko ba ba to a sai lamarin mu yi kokari mu gane ba ga gwamnati ake komawa ba ga wa ake komawa Allah ga ubangijin da ya kawo gwamnatin ake komawa in an yarda an koma zuwa da Allah an tuba to Allah yana nan Allah da ya kawo walwala ake sai da masara kwano ɗaya sule uku a zamanin shagari koko yan kwabbai kaɗan wanda wasu ba sani ba Annan yana nan ko baya yana nan cewa yi walau anna ahlul qura walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard ya ya walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu da dai mutanen garuruwa za su yi imani al'umma kowa ya koma da Allah ya ji tsoron Allah ya gyara tsakaninsa da Allah in gyara ka gyara ku gyara mu gyara su gyara kowa ya gyara tsakaninsa da Allah dan adam ya ji kowa sanin kansa in ka koma yanzu kafin ka yi bacci ka yau kanka hisabi yaya kake faɗi halinka mai kyau faɗi mummuna bayan ka faɗi mummunan ka ce kai ne kai kaza kai kaza ce ya Allah daga yanzu na tuba zan gyara duk wani barna za ta gyara da kowa zai gyara haka alƙariya ta gyara Allah ya ce da mun buɗe musu kofofin arziki ruwa ya sauko damuna ta yi kyau a yi noma a huta da 'yan kwanta-kwanta a huta da 'yan ainihin kama mutane a huta da bandit a huta da dukkan barna Kofofin arziki sai ya koma ya buɗu saboda al'umma sun yi imani sun koma wa Allah subhanahu wa ta'ala walakin kazzabu sun karyata sun yi bin Allah yanzu nake karantawa kafin hauro wurin ma'azina a Najeriya a satin nan da ya gabata a jihar Edo 'yan sanda sun kama wasu mutane guda ɗari suna bukin ne namiji ya auri namiji homosexuality ƴan luwaɗi ana bukin an hannu an yi fitowa mazaje ne amma duk sun shafa jambaki da yan kunne wannan ya rungume wannan wannan ya rungume wannan a ina a najeriya barna iri iri dole sai an tashi an canja an ji tsoron allah sannan wannan wa'azi irin wannan na cikin abubuwan da zai canja mutane hmm. yanzu ga bayan Allah duk suna zaune ana musu wa'azi ana karantar da su Allah kaɗai san abin da ke cikin zukatan kowa kamar da shugaban malamai ya ce mana kowa yanzu da ke kallon ana na kallon ƴan irarau lafiya laushi komai ya samu arziki ya samu kaza amma yanzu da za zaka lalaba kusa da shi ka tattauna sai ya gaya maka irin matsalolin da yake ciki Allahu akbar shugaba Tinubu in ka je ka same shi sai ya gaya ma irin matsaloli da ke ciki da sun ke sanata gashi nan duk wanda kaga yake yawo kowa da da wani bukatan da Allah ya rike ba mai iya biya mishi bukatan a duniya sai ya koma wa Allah kowa ya ayyuhan nasu antumul fuqara ya ayyuhan nasu أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد saboda haka gaba ɗayan ku kowa na da bukata a wurin Allah kai wani kila yanzu bukatar ka abinci ne wani an wuce wannan ba abinci da mishi ba wani yanzu ya koma gida ya kwanta baccin yanzu kana tashi a wurin wa'azi kana hawa gado cikin minti biyar sai gado kamar sakatare janar namu ba ruwansa in yana so ya yi bacci sai ya bacci in bai so ya yi bacci ba zai bacci ba Allah ya hore mishi wannan amma ko wani yanzu ba zai iya bacci ba sai ya sha kwaya sai ya sha magani ba ka sanin bacci ni'ima ne sai ran da ka neme shi karasa ka ji gari ya shuru tsuntsaye ma sun yi shuru kowa na bacci kai ba kai ka kasa ranar za ka gane menene ni'imar bacci ni'ima ce babba kowa da irin bukatarsa akwai wani ga dukiyar ga komai amma Allah bai bashi kwanciyar hankali ba Allah ma madaukakin sarki ya baka dukiya kuma ya baka kwanciyar hankali sai ka koma waje akwai wanda ya ga alat na account ɗinsa sai ya ga naira miliyan ɗari balance sai da jinin sai hawa aka nemo likita aka ce yaya yake talauci ya so musallama miliyan ɗari kawai shi ya gode wa Allah ko bai gode ba na gode bai gode wa Allah miliyan ɗari yake da shi amma wawan jini ya kama shi yana ganin ya soma alama talauci ta sama zuwa yanzu a wannan taron akwai wanda bai taɓa ganin miliyan ɗaya ba gaskiya nake ko ba ka akwai wanda bai taɓa rike miliyan guda ba ba ma miliyan guda ba ina tsammani akwai wanda bai taɓa rike dubu ɗari ba haka ne wani yace ko dubu hamsin wani yace ko dubu goma akwai wanda aka ba shi kuɗi ɗan uwa sai sa a taimake shi ranar aka ba shi wani aiki ya samu miliyan ɗaya miliyan ɗaya naira miliyan ɗaya bai taɓa riƙe naira dubu ɗari ko dubu goma na shi ba ya ce kai naira dubu ɗaya bai taɓa riƙe ba sai aka ba shi dubu ɗari sai aka ba shi miliyan goma manajan banki da ya zo aka ce kudin na banki aka shigo da shi ya ce yana kudin na shi aka ce yana ci ya ce to a bashi ne ta da shi gida manajan ya ce miliyan ɗaya a wancan lokaci ina muku magana ya kai shekara talatin miliyan ɗaya kun san kuɗi ne kai sosai zai ɗauka ya ce ya ce zai ɗauka da aka je aka buɗe aka taro miliyan ya gani in ya kalla ce miliyon miliyon miliyon Ko sa abin ne babu da aka kan ya kurkwace da miliyon miliyon Allahu akbar bai taba gani ba shi yasa akwai wani bawa Allah yanzu in ka ba shi kuɗi in ya samu kuɗi sai ka mu cewa Allah wani gashi nan da shi yake zuwa wa'azi yana cikin ɗan karin wahala yana samun kuɗi sai ka mu cewa Allah wani kuma mai kuɗin ne yana yasa kuɗin sai ta amma inda kuɗin za ga ya ta hidima yana addini kowa akwai hikiman da ya sa Allah ya bar shi da irin yadda ya bar shi wani talaucin nan Allah ya ga shi ne alheri tare da imaninsa zai koma zuwa ga Allah Allah ya ba shi aljanna saboda haka ya ku bayan Allah mu koma zuwa ga Allah in mun koma zuwa ga Allah mun ta istighfari mun gyara mu. Allah yana nan zai mayo mana da zaman lafiya zai dawo mana da walwala tattalin arzikin mu ya gyaru gaba daya komai ya samu qur'ani ma yake fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara me zai faru ala rama yursil samaa alaikum midra sai yaya wa yunzilkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ما لكم لا ترجون لله ما لكم لا ترجون لله وقارا وكان من استغفار كنا لمن الله يغفر لكم alƙariya guda ta kasance alƙariya ne mai kwanciyar hankali wa masa darban lahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan Allah rahma mai kai fa kafarat بأنواع الله بعد أهله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون القرية ce guda wadda ke da zaman lafiya da kwanciyar hankali da walwala sai ta kafa cewa Allah da ta kafa cewa Allah sai Allah ya cire mata zaman lafiya ya cire mata kwanciyar hankali ya cire mata kwarjini ya ɗanɗana mata ɗan ɗankarin azaba na yunwa da tsoro da tashin hankali Allah ka kashe mu saboda haka ke aikatawa saboda haka Allah ya yi alƙawarin taimakon al'umma in sun tsaya wa Allah wala yansuranna Allah wala yansuranna Allah man yansuru saboda ne inna Allah da qawiyyun aziz ya lamarin yake alarma alladhina haka ne alladhina in makkan من في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. yana cikin abin da zai bada kwanciyar hankali da warwala a koma a yau mutane wa'azi a karantar da su a nuna musu abin da Allah yake so sai Allah ya taimaki al'umma in dai al'umman cikin ta akwai bayan Allah masu nagarta suna kira zuwa ga bautan Allah wala yansuranna man yansuru lalle wala yansuranna man yansuru lalle sai Allah ya taimaki duk wanda yake taimakon addinin sa su wane ne bayan Allah wanda suke tsayuwa kan a tsaye da sallah a ba da zakka in Allah ya ba su dama sun samu mulki sun samu dama to suna tsayawa su tabbatar da an yi wa'azi wa'azi ne kawai da'awa ce kawai hanyar da za ta warware aksarin matsalolin wannan ƙasa masu mulki su taimaka masu da'awa a shiga lungu-lungu a yi wa'azi a yi kira zuwa ga bautan Allah don Allah ne yake riƙe da ragamar zaman lafiya da kwanciyar hankali in mun bi shi mun koma zuwa gare shi ya alƙawarin tallafa mana da tausaya mana bayan Allah wannan haduwa da muka yi Allah ya sanya albarka Allah ya sa mu haɗu gobe lafiya mu bude wannan masallaci lafiya Allah ya ba da lada ga wanda ya yi wannan gini babba sannan kuma wanda za su haɗu su raya wannan masallaci Allah zai ba mu lada Allah shi ba da ladan da ake samu in an yi sallah haka nan masallata in sun shiga sun kiyaye dokoki na Allah su ma akwai alƙawari da Allah ya yi musu zai ba su lada saboda sun tsaya a masallaci suna bautan Allah suna sallah suna jiran sallah har zuwa wata sallah Allah ya sanya albarka amin mu tashi komawa Allah ya meshe mu gida lafiya amin Allah ya zama Najeriya lafiya amin Allah ya zama da Nijar lafiya amin Allah ya haɗa al'umma mu juyin mulki da ake ce a wurare Allah ya tsere haka Allah ya kawo zaman lafiya Allah ya kawo zaman lafiya Allah ya tsare kasar Allah ya tsare kasar Allah ya tsare kasar Allah ya zama da lafiya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ما شاء الله شكرا الله يسعدك اللهم